Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau Juma'a 29 ga watan Disamba shekara ta 2023. bayan labaran duniya za ku ji cewa kasashen nahiyar afirka sun yi yunkura domin samun gajiyar alaka da kasashen duniya ta hanyar halartar manyan taruka da dama na duniya a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana haka kuma yayin da muke ban kwana da shekarar ta 2023 za mu kawo muku rahoto kan wasu muhimman al'amuran da suka wakana a nahiyar turai a cikin shekarar muna tafe da shirin yanayi da muhalli to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da hantsi ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Dakarun Isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa akan Hamas a yankin arewaci tsakiya da kuma kudancin Gaza a jiya Alhamis, a yayin da sojojin suka bayyana da damar su bayan kisan farar hula a wani harin da suka kai a ran Lahadi akan wani sansanin 'yan gudun hijira. an sanar da yin mummunan gumurzu a kudancin birnin kan inda wani bam da isra'ila ta tare ya samu wani gini a cikin dare wato ya samu wani gida a cikin dare a jiya alhamis ya kashe falastina takwas cewar ma'aikatan lafiya ta gaza haka zalika wasu falastina uku sun rasa ransu wasu shida suka samu rauni a sansanin yan gudun hijira na magazi da ke tsakiyar gaza sakamakon wani harin makami mai linzami da ya fada kan wani gida cewar kungiyar red crescent ta falasɗinu an daga tankokin yakin isra'ila a kusa a buriji hamas ta fitar da wani faifan bidiyo da ta ce ya nuna dakarunta na kaikaitar tankokin isra'ila da dakarunta a gabashin bureji faifan bidiyon da kamfanin dillancin labaran reuters ya ce bai tantance ba ofishin hukumar jin daɗi wato ofishin hukumar jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa yadda faɗa ke ƙara kamari a yankin nazirin gaza da yawan samun tangarɗa a sha'anin sadarwa da toshe hanyoyi da rashin man fetur sun kasance manyan kalubale ga ayyukan jin kai a yankin a jiya alhamis ne hukumar idara jama'a ta amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75 inda a ranar da za a shiga sabon shekarar na ake sa adadin mutane a duniya zai kai sama da biliyan takwas karuwar a duniya baki ɗaya a shekarar da ta wuce ya kasance ne a ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ɗari yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar gida jama'ar ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa biyu a cikin kowane sakan guda a faɗin duniya adadin karuwar jama'a a amurka a shekarar da ta wuce ya kasance ne kasa da kashi guda daga cikin ɗari kimanin rabin adadin na duniya baki ɗaya amurka ta samu karuwar jama'a da mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari bakwai inda adadin al'umma ta ya zuwa sabuwar shekarar nan ake sa ran zai cimma mutane miliyan ɗari uku da talatin da biyar da dubu takwas. a jiya alhamis sojojin ukraine suka ce dakarun rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuƙi takwas da suka kaddama daga yankin rasha da ke kusa da kogin azov dakarun saman ukraine sun sanar ta kafar telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar ta sun yi nasarar kakabo bakwai daga cikin jiragen marasa matuki da aka harba zuwa yankuna uku na diprofrostic da hard da zaporoshiya ma'aikatar tsaron rasha ta faɗa a jiya alhamis cewa dakarun sun dakile wani harin jirage marasa matuƙi biyu na ukraine da ya kaikaici crimea su ma jami'an ukraine din jiya alhamis suka ce wani jirgin ruwan dakon kaya mai tutar panama ya kai ma wani jirgin ruwan rasha karo a kogin bahar aswad lamarin da ya haddasa tashin wuta a jirgin ya kuma yi sanadiyar raunata mutane biyu ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To nan ba da jimawa ba Hauwa za ta sake tawowa da labaran duniya kashi na biyu. To amma kafin nan, shekara ta 2023 shekara ce da ta shaidi yunkurowar kasashen nahiyar Afirka. Yayin da shugabannin kasashen yankin suka halarci taruka da dama a wani yunkuri na ƙara kulla alaƙa da sauran sassan duniya. To sai dai yayin da nahiyar ke ƙoƙarin ganin ana damawa da ita a fannoni daban-daban na duniya. Wasu al'amura da ke faruwa na ƙoƙarin ɗauke hankalin ƙasashe masu faɗa a jiye Muhammad Hafiz Baballe na ɗauke da fasarar rahoton wakilin mu Muhammad Yusuf. Nahiyar Afirka na ci gaba da jan hankalin manyan ƙasashen duniya waɗanda suke rige-rigen ganin sun ƙara dangon dangantakar siyasa da tattalin arziki da ƙasashe hamsin da hudu da ke nahiyar. A cikin watanni sha biyu da suka gabata, shugabannin Afirka sun ziyarci hedkwatar tarayyar Turai a Brussels da India da Rasha da Amurka da Saudiya da Afirka ta kudu da kuma Turkiyya. Har ila yau, sun gana da shugaban kasar sun shi jinfin a kasar afirka ta kudu inda suka tattauna kan shirin samar da ababen more rayuwa na kasar sin da samar da kudade na sauyin yanayi da harkokin kasuwanci da yarjejeniyoyin cinikayya da zaman lafiya da tsaro a duniya farfesa chacha yungoti chacha kwararre kan harkokin diflomasiya da hudar kasa da kasa ya ce nahiyar afirka na da muhimmiyar rawar da za ta taka harkokin duniya kuma kasashe na da muradin yin hudda da nahiyar a fannoni da dama. They are making these meetings happen because they want to create uh, strategies. Ya ce suna son samar da dabaru kan yadda za su ci gaba da baiwa kasashen Afirka tabbacin cewa su abokanan 'yan Afirka ne. Saboda haka suna fatan kasashen Afirka za su ci gaba da hudda da su cikin lumana. kuma suna sa ran samun riba mai yawa na tattalin arziki da kyakkyawar fata a siyasance. sai dai wasu masana sun bayyana wasu daga cikin tarurrukan da shugabannin kasashen afirka ke halarta a matsayin waɗanda ba su da tushe balle makama yayin da rikici kamar yakin rasha a ukraine da yakin isra'ila da hamas ke gudana masana harkokin siyasa sun ce taron ƙasa da ƙasa na samar da hanyar da wasu ƙasashe ke neman goyon bayan afirka paul meli mai ba da shawara ne ga shirin afirka a chatham house da ke birtaniya wata ƙungiya mai bincike ya ce afirka na iya yin tasiri a zauruka kamar na majalisar ɗinkin duniya inda ƙasashe ke kada ƙuri'a kan batutuwan siyasa da tsaro. There's very simple numerical fact. Africa ya ce akwai wata hujja mai sauƙi ta sarrafa alkalma a afirka dangane da yadda ake kidaya su kuna kallon ƙuri'u hamsin a majalisar ɗinkin duniya wanda hakan ke da babban tasiri akwai wasu nahiyoyi da suke da ƙasashe kaɗan a cikinsu ɗaya daga cikin abubuwan da suka yi fice a afirka shine nahiya ce da ke da alamu na ɗaukan matsaya ta bai ɗaya wacce yawan ƙuri'unsu suke da ƙarfi da kuma ƙarfin faɗa a ji a siyasance Melly ya ce ita ma Afirka tana so ne a rika damawa da ita. I think the tone of engagement really matters. Ya ce yawan haɗin gwiwa yana da mahimmanci kuma za ku iya samun tarurruka masu yawa kamar yadda kuke so, za ku iya tattara albarkatu kamar yadda kuke so, amma idan ba ku dace da daidai sosai ba, idan ana ganin yanayin ba shi da cikakkiyar girmamawa ko rashin son a zauna da sauraron abin da shugabannin Afirka za su ce. wani lokaci za ku ga baya aiki. Masana sun ce cikin shekaru masu zuwa suna sa ran za a samu ƙarin ƙasashe da za su nemi yin hudda da Afirka, ko da yake caca ya ce akwai buƙatar ƙasashen nahiyar su ƙara dankon zumunci a tsakaninsu. So they remember 2023 as Ya ce za su tuna shekarar 2023 a matsayin shekarar da suka yi ma'amala da sauran kasashen duniya da na ƙetare, kuma za su yi saurin koyar cuɗanya tsakaninsu domin sauran shekaru masu zuwa su samu magana da murya ɗaya. Wasu ƙasashe kamar Faransa sun faɗaɗa yadda suke ma'amala da Afirka ba wai kawai gayyato shugabanninta ba har ma da matasanta da mata da masu fafutuka da 'yan kasuwa don ƙulla kyakkyawar alaƙa. Sai dai ana zaman tankiya tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da ta yi wa mulkin mallaka a Afirka. Ƙasashen sun haɗa da Burkina Faso da Mali da Nijar. waɗanda suka kori sojojin faransa an kuma yi juyin mulki a ƙasashen uku na afirka waɗanda a baya bayan nan suka kulla kawancen tsaro da nufin yaƙi da masu ikirarin jihadi Muhammad Hafiz Baballe da fassarar rahoton Muhammad Yusuf. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu ga hawa ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. a jiya alhamis ne kasashen jamus birtaniya da amurka suka yi allah wadai da karin ingantaccen makamashin uranium da iran ke samarwa mai ingancin kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamashin nukiliya a wata sanarwa haɗin gwiwa ƙawayen ƙasashen ba su ambaci sakamakon da iran ɗin ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin na uranium amma sun yi kira da ta sauya akalarta suka kuma ce suna kan batunsu na saman mafita bisa diflomasiyya akan kai ruwa ranar da ake yi game da shirin tahiran ɗin na nukiliya sanarwar ta kara da cewa samar da ingantaccen makamashin iranian da iran ke yi ba shi da wata sahihiyar hujja cewa yana wato ana yi ne domin farar hula kasar tun bayan da isra'ila ta soma yaƙi da hamas da ke da iko a gaza bangarorin da ke samun goyon bayan iran suka kara ƙaimi wajen kai hare-hare a kan jiragen ruwa a kogin bahar aswad da kuma dakarun amurka da ke iraki da siriya lamarin da ya kara haifar da zaman zulumi a yankin. a cikin watan nan ne gwamnatin kenya ta bayyana aniyar ta na tsayuwa kan bakanta game da shirin da ta ce zai taimaka ga magance matsalar jibin wayoyin salula amma masu fafutukar kare hakokin kafofin sadarwar zamani suka ce hakan zai kasance hadari ga sirrukan jama'a tun a farkon watan nan ministan yada labarai da sadarwa na kasar ta kenya Eloid Owalo ya ce gwamnati ta shirya tsab domin aiwatar da tsarin mai suna DMS kamar yadda kamfanin dillancin labaran Reuters ya ruwaito a mako makon nan shirin zai ba hukumar tsare-tsare da tafiye da al'amuran sadarwa na kasar damar samun lambar musamman ta kowace wayar hannu a kasar ta kenya domin tushe na'urorin jabu walo ya ce manufar shirin shine taka birki ga yaduwar na'urorin jabu da na sata a kenya da kuma inganta tsaro a kafafen sadarwar zamani A gaida Hauwa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da shekara ta 2023 ke ban kwana, wakiliyarmu a kasar Jamus Ramatu Garba ta duba mana wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a nahiyar Turai a cikin shekarar mai karewa. abubuwa dai da dama ne suka auku a shekarar 2023 daga cikin waɗanda suka tayar da hankalin duniya akwai mummunar girgizar ƙasa da ta hallaka mutane fiye da dubu hamsin a turkiya da syria a watan fabrairun 2023 ɗin hasali ma majalisar ɗinkin duniya ta ayyana girgizar ƙasar a matsayin bala'i da aka jima ba a ga irinsa ba muhammad kunda mazaunin ƙasar turkiyya ne da ke bibiyan aikin sake gina yankin. To yanzu dai halin da suke ciki shine wani wanda gidan shi ya rushe aka duba a gani ba zai iya zama a ciki ba gwamnati ta alkawari za ta rusa shi za ta gina masa sabo. To dai jama'a dai duk suna jin daɗi game da wannan abun to sai dai kowa dai yana cikin tsarguwa akan za a iya yi ko ba za a iya yi ba saboda gidaje ne ya kai miliyan ɗaya. Although akwai dai da dama da yanzu aka gina wasu har an ba su gidajensu. to yanzu dai akwai jama'a da dama wanda suke zama a gidan irin kwantena haka wanda gwamnati ta yi eh, haka dai to akwai wanda suke zama a ciki gwamnati tana taimaka musu da kayan abinci to kuma wuta da ruwa to duk dai abubuwan da suke magana a kai shine wannan kudin da gwamnati take agaza musu suna godiya amma kuma baya isan su saboda yanzu ana cikin inflation ne sosai a turkiya komai da tsada To daga batun girgizar ƙasa a ƙasashen Turkiyya da kuma Siriya sai kasar Rasha Mutuwar dai shugaban sojan hayar Wagner Yevgeny Prigozhin a watan Agustan 2023 a sakamakon wani hadarin jirgin sama ta girgiza manyan ƙasashen duniya inda aka yi ta cece kuce da zargi na wanda ke da hannu a kisan mutumin da ya kafa kamfanin da ke ikirarin wanzar da zaman lafiya wasu ƙasashen Afirka. Sadiq Abba masanin harkokin tsaron yankin Sahel ne. a nan dai ya yi tsokaci kan yadda mutuwar prigozin din ta sauya al'amura da dama mutuwar shi prigojin kinnan babban abu ne ga kasashen turai ga kasashen ko'ina saboda mutuwar shi ya sa kasar rasha ta ce mutanen wagner kin yanzu su zaɓa ko su yi antare ko kuma su shiga cikin sojojin rasha yanzu kenan kasashen da kedoko wagner kamar central africa kamar mali gaban nan ba za su yi magana da wani daban ba kamar prigojin sai su yi magana da kasar rasha ba su ma wani daban magana To daga batun mutuwar Prigozhin sai rikicin da ya sauya siyasar duniya wato rikicin yankin Gaza. Jamus dai ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen turai da ta yi ta fama da masu zanga-zangar ƙin jinin rikicin da ake a tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. faɗan da ya barke a ranar bakwai ga watan Oktoba rikicin da kawo yanzu ya laƙuma dubban rayuka tare da ta gayyara mutum sama da miliyan ɗaya. Za a iya cewa kawo yanzu ba a gano bakin warware wannan faɗan ba kamar yadda masanin siyasar yankin gabas ta tsakiya Dr. Sufiyan Saminaka ke cewa. Wato akwai waɗanda suke ganin a cikin Falasino ɗin cewa tattaunawa a siyasance shine kawai mafita. amma bangaren kuma Hamas wato harkatul mukawamal islamiyya su suna ganin cewa maya a kwata da karfi kamar yadda ba cikin salim alim aka zo aka mamaye musu yankunan su ba to ba kuma fa cikin salim alim za a ba su yankunan su ba kasashen turai suna bakin kokarin su a baka ne amma kamar yadda muka sha faɗa babu wani wanda zai iya yi wa ƙasar Isra'ila tilas nan take ta bari kamar amurka domin ba bai bata goyon baya kashi ɗari kai tsaye kashi ɗari kamar amurka. to wani batu da kuma ya fusata musulmai a faɗin duniya shine kone-kone na kur'ani mai girma a ƙasashen sweden da denmark sai dai daga bisani Majalisar Dokokin Ƙasar Denmark ce ta samar da wata doka da ta haramta wulakanta takardun Alkur'anin mai girma Dr. Garba Musa mazaunin Faransa ne mai sharhi kan siyasar duniya. Yana iya kawo da yadda da zama hankali da lumana tare da tare da 'yan kasa kuma da yadda da institution insu da menene tunda ya sun karamanta addini sun karamanta amfata mutane masu biyan addini kamar kasashe kamar su faransa da wa'ansu kasashe kuma suna iya su masu ringa ɗaukar irin wa'annan abubuwa don dai kawai dai kawo zama mutuncaka tare da mutane da abun da suke yi. To a fannin fasahar kimiyya kuwa masana kimiyya ne suka yi ta sharhi kan fasahar kwaikwayon tunanin dan adam ta AI wato artificial intelligence na ganin fasahar ka iya zama barazana ga ayyuka Duk da cewa tuni fasahar ta samu karbuwa musamman a fannin taimakawa ɗan adam da tunani da amsa tambayoyi da sauransu. A duniyan wasanni kuwa zazzafar muhawara ce ta biyo bayan nasarar da Spain ta samu a gasar kwallon kafa ta mata ta duniya ana dai ganin shugaban kungiyar kwallon kafar matar spain din luis rubiales ya bata rawarsa da tsalle ta la'akari da sumbatar da yi wa 'yar wasa jenny hermoso a lebe a yayin murnar nasarar spain a wasan da ta doke ingila hukumar fifa dai ta ladabtar da shi ta hanyar dakatar da shi daga harkokin kwallon kafa har tsawon shekaru uku to ƙarshen rahoton kenan ramatu garba baba muryar amurka daga birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ta gaida Ramatu Garba masu saurare yanzu agogonmu a nan Washington DC yana cewa karfe biyu da goma sha bakwai wato da minti goma sha bakwai kenan na dare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci goma sha shida ashirin da da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa a kan mita ɗari da biyu da baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com kafin mu ci gaba mu shakata da wannan. Tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka. na ji tausayi ɗayana. Na ji tausayi ɗayana. To ya aka yi me ya faru? Wallahi shugaban ni ku tuna. Rabana ya ku, rabana ya yiwu mu, gara gamar ma mu kuke bunku muke, shin ina jam na kuka kan busa haƙin tallaka Allah ba za ya bar kowa ba an yi shekaru sun shuɗe an yi wahalar fetur da amman fetur ya yi tsada. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. barka da hantsin wannan rana ta juma'a mai albarka mai sauraro mabarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen hausa na muryar amurka tare da ni aisha mu'azu yau shirin yanayi da muhalli zai kammala bita akan wasu daga batutuwan da muka yi nazari a kansu cikin shirin a wannan shekarar ya iya yiwuwa mai sauraro ya kasance da shirin yanayi da muhalli a ranar 22 ga watan satumban wannan shekara ta 2023 ɗiban kwana a sa'ad da taron kolin majalisar ɗinkin duniya ke gudana a birnin new york a nan amurka daraktan majalisar kolin sauyin yanayi ta najeriya dr salisu dahiru wanda ya halarci taron ya yi bayani a game da wani yunkuri da jakadan amurka na musamman kan harkokin sauyin yanayi kuma tsohon mataimakin shugaban kasar amurka robert arnold gore ya yi da zimmar taimakawa kasashen afirka shawo matsalolin saurin yanayin da ke addabar su kokarin da kamar shi john kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonukan da suke sarrafa wannan iska kuma suke da fasahan sarrafa iska dinnan kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da kasashe marasa ƙarfi domin a yi kokari a dakile yawan wannan iska a cikin cikin muhalli baki daya to sun sa najeriya a cikin manyan kasashen da za su yi hulɗa da su wadda mun zama kaman jakadu kenan na wannan kungiya kuma a afirka mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe an yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya kuma da matsalolin da ƙasashen suke fuskanta domin a san yadda za a bullo irin taimako da za ya kamata a yi musu. idan muka waiga taron kasashen afirka kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin nairobi a farkon watan nan kuma inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan dr dahir muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin kasashen afirka kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar kasashen nahiyar a kyau zai ɗaura ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron nasara ta biyu shine afirka sun yadda akan climate finance akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan ashirin wanda ya kauce daga kan waccan dala biliyan ɗari da ita majalisar ɗinkin duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita amma ita wannan 20 biliyan ɗin da aka yi sainin aka yi da ita an san daga ina za ta zo wanda daga private sector ne kuma an san ina za ta shiga amma a baya ana ta magana 100 biliyan ba ma wanda ya san daga ina 100 biliyan ɗin za ta zo sannan ba wanda ya san a ina za a saka ta. A nasa bangaren kuma Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero da ke Kano a bayanan da yawa a Baraka Bashir bayan tambayar da ta yi mishi ko shin Morocco ne kawai za a iya samun girgizar kasa a Afirka sai ya ce. A'a, kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar kasa ko kuma aman dutse. Su masana ilimin kasa. sun san cewa ita afirka kamar nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta to daga nan kowace nahiya ta balle daga afirka sai ta zamanto kasar ta zamanto a dankara take bata da motsi abinda ake kira stability babu bata motsawa to amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar ƙasa ba ko da mu nan a Najeriya ai an sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar ƙasa ce amma ba girgizar ƙasa ba Abin da ake kira tremo wato motsin ƙasa an sama a Kaduna wajen kwai din nan an kuma sama a ainihin wajen Abuja Oyo ma an sama to kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar ƙasa a Afirka ba amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar kasashe irin su Pacific wato can gefen Amurka bangaren yamma a Amurka ta kudu da ta arewa ya fi shafar kasashe irin su Asia ta, ta gabas mai nisa. sai kuma kasashe irin yankin atlas mountain din inda kamar morocco take da kuma kasashe da suke yammacin duniya ta bangaren yamma mafi kusa wato kamar turkey da kasashe masu tuma da A ranar biyar ga watan wannan wata na Disamba mai ban kwana kuwa, shirin ya yi nazari kan taron Climate Reality, wata gidauniya da tsohon mataimakin shugaban Amurkan Robert Arnold go ya assasa wanda ya gudana a babban birnin kasar Ghana, Accra. Muhammad Jafaru dan kwabiya da ke tare da Center for Climate Change and Food Security a Ghana ya yi bayani ne a game da mahimmancin taron da kuma irin horarwar da mahallata taron suka samu. In mun lura da irin taro da jama'an da aka kawo wannan wuri masu ilimin kimiyya ne da waɗanda ke tafiyar da lamarin yanda za a samu gano hanya ko matsalolin da ke tattare da dumamar yanayi sa'annan da matasa waɗanda kowa ya fi sanin cewa su ne za su iya su taimaka cikin wannan yaki na dumamar yanayi da ake. Ana sa ɓangaren kuma farfesa abubakar mamman manzo na jami'ar tilabiri da ke jamhuriyar nijar ya yi bayani ne a game da wata kungiyar birtaniya da ake kira tri aid wacce take aiki tare da kasashen afirka ko wasu irin ayyuka suke aiwatarwa aid ita dai eh, ma'aikata ce wadda take da a bristol na ƙasar ingila kuma a can ne headquarter ɗinta yake tana aiki ne bisa kan duka abin da zai ƙarfafa ice ko kuma in ce duka abin da ya shahi Ƙananan itatuwa zuwa manyan itatuwa zuwa duka abin da yake tsanwa ne in ce wanda ya bambanta da abin da ya shahi sauran eh, rayuka wanda Allah ya shan ya shanhuda a doron ƙasar duniya. Itatuwa dai su zamanto kamar manhoyi da aikin 3 wanda za a dogara da su don saboda tabbatar da abincin da dan adam da dabbobi za su samu yi amfani da shi kuma ta hanyar itatuwan nan ne ƙanana da manyansu. su za a samu abun hannu ta hanyar sarrafa ganyen itatuwa ɗin itatuwa bawon icce ko kuma duka wani jiki na icce wanda zai zamanto kan magani ne ko kuma abincin da za a ci Mai sauraro iya abin da lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin na wannan makon kuma na ƙarshe a cikin wannan shekara ta 2023 sai kuma zuwa shekara 2024 idan Allah mai kowa mai komai ya mana rai. yanzu a madadin dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka ba da gudummawa wajen nasarar wannan shirin cikin wannan shekara ta 2023 ni aisha ma'azu nake mana fatar alkhairi tun madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. dakarun isra'ila na ci gaba da kai hare-hare ta sama da ƙasa akan hamas a yankin arewaci tsakiya da kuma kudancin gaza a jiya alhamis a yayin da sojojin suka bayyana nadamar su bayan kisan farar hula a wani harin da suka kai a ran lahadi kan wani sansanin 'yan gudun hijira an sanar da yamma mummunan gumurzu a kudancin birnin kan inda wani bam da isra'ila ta tare ya samu wani gida a cikin dare a jiya alhamis ya kashe falasina takwas cewar ma'aikatar lafiya ta gaza haka zalika wasu falasina uku sun rasa ransu wasu shida suka samu rauni a sansanin yan gudun hijira na magazi da ke tsakiyar gaza sakamakon wani harin makami mai linzami da ya fada kan wani gida cewar kungiyar red crescent ta falasinu a jiya alhamis ne hukumar idara jama'a ta amurka ta fitar da adadin da ya nuna cewa yawan al'ummar duniya ya karu a shekara guda da yawan mutane da suka kai miliyan 75 inda a ranar da za a shiga sabuwar shekara ake kyautata zaton mutane a duniya za su kai sama da biliyan 8 karuwar a duniya baki daya a shekarar da ta gabata ya kasance ne a kasa da kashi daya daga cikin ɗari yayin da a farkon shekarar 2024 hukumar idara jama'a ta ce ana sa ran haihuwa da kashi 4.3 da mutuwa biyu a cikin kowane sakan guda a faɗin duniya a jiya alhamis ne har ila yau sojojin ukraine suka ce dakarun rasha sun kai mata hari cikin dare ta amfani da jirage marasa matuki takwas da suka kaddamar daga yankin rasha da ke kusa da kogin azov dakarun saman ukraine sun sanar ta kafar telegram cewa dakarun tsaron sararin samaniyar su sun yi nasarar kakabo bakwai daga cikin jiragen marasa matuki da aka harba zuwa yankuna uku na dnipropetrovsk da kirov har da zaporoshiya a jiya alhamis kasashen jamus birtaniya da amurka suka yi allah wadai da karin ingantaccen makamashin uranium da iran ke samarwa mai inganci na kashi 60 daga cikin 100 da ya kusa kaiwa ga amfani a matsayin makamin nukiliya a wata sanarwa haɗin gwiwa ƙawayen ƙasashen ba su ambaci sakamakon da iran ɗin ka iya fuskanta ba a dalilin ƙarin da ta yi a samar da makamashin uranium ɗin amma sun kira da ta sauya akalar hakan suka kuma ce suna kan batunsu na samun mafita bisa diflomasiyya. To masu saurare a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai can an jima da karfe hudu na yamma agogon Najeriya za a ji mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu ka madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi da ya tsara shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kevin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama muna kuma da fatan alkhairi ma'asalam.